Karambani kashi na goma. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin Karambani kashi na tara mun tsaya ne a inda mujiya ta shiga gaban motan su Khalid yayin zuwa ɗaurin aure. Ku biyo mu don jin mai ya wakana bayan tangal-tangal ɗin motar. Mutanen da ke wajen salati kawai da ihu suke ta yi inda suka yi wajen motar da sauri don su taimaka wa su Khalid. da ƙyar suka rinka zaƙulo su ɗaya bayan ɗaya daga cikin motar saboda yadda motar ta lotse kallo ɗaya za ka musu ka san da ƙyar idan da mai rai a cikinsu khalid babu inda ya ƙuje a jikinsa idansu a rufe kamar mai bacci sai jinin da ya ɓata farar shaddarsa abokansa kuwa duk sun ji mugayen raunuka duk da babu alamar rai a tare da su haka wani bawan Allah ya sa aka saka su a mota aka yi asibiti da su wani kuma ya kwashi wayoyinsu ya bi bayansu suna isa asibiti aka yi hanyar imajensi da su likita ne ya duba su ya ce duk sun mutu babu mai rai a cikinsu mutumin da wayoyinsu ke hannunsa tun da suka taho asibitin wayar khalid ke ta don kawunsa ne yake ta kiransa don su kaɗai ake jira kowa ya hallara ƙarfin hali ya yi wajen ɗagawa cikin tsananin tausayi duk da bai san su ba ya matuƙar tausaya musu yana ɗaga wayar kawunsa ya rufe shi da faɗan ina suka tsaya tun ɗazun mutumin cikin dauriya ya ce masa ba shi ba ne mai wayar sun yi hatsari yanzu haka suna asibiti wayar su ɓicewa ta yi daga hannun kawun khalid ya saki wani irin salati wanda ya ja hankalin mutane da ke wajen haka ne yasa aka yi kansa ana tambayar sa abin da ya faru buɗar bakinsa sai cewa yi shi kenan ta kashe shi dama na gaya masa kar ya aure ta don mai ya ce amma ya ƙi ji ai ga irin ta nan gaban malam adamu ba ƙaramin faɗuwa yi ba jikinsa ya fara masifar rawa haƙoransa har haɗewa suke yi kawun Khalid kuwa wajen malam adamu ya nufa tare da masa wani mugun shaƙa yana ka yi addu'a babu abin da ya sami Khalid idan ba haka ba wallahi wallahi kai ma ba barin ka zan yi ba sai na kashe manyan yarka kowa ya huta daga haka ya cika shi ya nufi wajen motar da suka zo da shi cikin ƙanƙanin lokaci wajen ɗaurin aure ya hargitse kowa hankalinsa a tashe da aka ji hatsarin da skali suka yi tuni suka fara watsewa ana ɗaukar hanyar asibiti don ba laifi khalid na da farin jinin jama'a kafin ka ce mai asibiti ya ɗinke da jama'a fiye da tunanin mai tunani kowa ka gani hankalinsa a tashe yake kawun khalid kuwa a hargitse ya nufi imajensi likita kuwa yanayin da ya gan shi kawai ya sa ya ja hannunsa suka yi gefe cikin hikima da nasiha ya faɗa mashi rasuwar su khalid wani irin ihu ya saki ta da zubewa a ƙasa a sube haka ne yasa duk waɗanda suka zo asibitin suka yi wajensa a guje hankalinsa a tashe. wani daga cikinsu ne yi karfin halin zuwa inda aka kwantar da su Khalid, da har an rufe su rinsa idon sa da karfi yana sakin salati haka ne sa kowa ya san Khalid ya mutu kafin ka ce me asibitin ya hargitse da koke-koke da salati Malam Adamu shi ma zubewa yi a ƙasa tsabar tashin hankali masu tawakkalin cikinsu ne suka iya magana akan a basu gawan su Khalid inda aka saka sa ambulance aka nufi gidan su kawun Khalid da su. Kawun Khalid kuwa da ya farfaɗo kamar zararre haka ya koma, sai surutai yake yi shi kaɗai yana ba zai yarda ba sai ya kashe Suwaiba don ta tabbata mayya. Samarin anguwar kuwa kan Malam Adamu suka yi suna ba za su taɓa yarda ba sai sun kashe Suwaiba sun huta. Malam Adamu kuwa har roƙon mutuwa ya rinƙa yi saboda tashin hankali. A haka suka nufi gida gaba ɗaya tun kafin ma su ƙarasa labari ya kai wasu su a akan rasuwar su Khalid. Suwaiba wani irin ihu ta saki ta suma. Aisha kuwa haka kawai ta hau zubewa, ita kadai a ƙasa kamar mai farfaɗiya. Kafin ka ce me, anguwar ya cika makil da jama'a har an rasa inda za a tsaya. Kawun Khalid kuwa kuka wiwi kamar karamin yaro. Cewa yake sai da ya faɗa wa Khalid kai ya auri Suwaiba don Suwaiba mai ya ce, ai ga irin ta nan. Da yake an kira 'yan uwan abokan Khalid su ma sun zo sun ɗauki gawansu. Tuni aka yi wa Khalid sutura don a kai shi gidansa na gaskiya. Mutane kan kamar tuntulo su ake, yara kuwa kuka suke suna shi kenan ba mai raba musu alewa ya mutu. Da rakiyar dubbannin jama'a aka kai Khalid makwancinsa na gaskiya. Malam Adamu kuwa idan ka ga halin da yake ciki sai ya balaƙin baka tausayi banda buhunhunan harara da yake sha a wajen 'yan unguwarsu. Ji yake da shi ya mutu ba Khalid ba. ai kuwa ana dawowa kai Khalid mafusata suka yi hanyar gidan su Suwaiba suna fara su yadda ba a fito musu da Suwaiba su kashe ta Suwaiba mayya ce Suwaiba annoba ce sun fi su ɗari da suka yi gidan su Suwaiba inda suka tsaya a ƙofar gidan suna ihun kiran sunan Suwaiban Malam Adamu idan hankalinsa ya kai dubu ya tashi don har da su wuƙaƙe gora suke rike da su sai sun kashe Suwaiba don mayya ce ba da tun da ta farfaɗo take wani irin gunjin kuka tana kiran sunan Khalid. Cewa take Khalid me yasa ka tafi ka bar ni a cikin irin wannan hargitsatsiyar rayuwa da na tsinci kaina. Me yasa sai da na saka ka a raina na ji ba zan iya rayuwa da kowa ba idan ba kai ba ka tafi ka bar ni. Umma ki taimaka min ki ce Khalid ya dawo gare ni. Babu wanda zai iya aure na idan ba shi ba. Ki kaɗai ne ya so sona kuma bai guje ni ba Umma ko dai da gaske ni mai ya ce, Umma anya ni mutum ce kuwa? Umma me ke faruwa da ni? Me yasa duk manema na wani abu ke faruwa da su? Umma anya ni ba mai ya bace? Wannan wani irin rayuwa ne? Ya Allah ka ɗauki raina da irin wannan rayuwar da nake yi. Kuka take sosai har tana shiɗewa. A daidai lokacin ta fara jiyo muryar mafusata da suka kewaye ƙofar gidansu suna kiran sunanta da ta fito su kashe ta ita mai ya ce. Suwaiba a guje ta miƙe ta yi waje don ta gaji da irin wannan rayuwar. Gwara su kashe ta kawai ta huta tunda ma Khalid ya mutu da wa za ta yi rayuwa. Malam Adamu kuwa gwiwoyinsa ya zube a ƙasa yana ta ba mafusatan haƙuri. Sai ture shi suke suna so su shiga ciki. Hankali a tashe ya juya da ya ga an buɗe ƙofar. Suwaiba ce ta fito a guje cikin ihun kuka ta je ta tsaya a gabansu tana. Ku kashe ni nima ku kashe ni na huta na yarda ni ya ce da irin wannan rayuwar da nake yi wallahi gwara ku kashe ni ni kaina tsoron kaina nake ku kashe ni ni annoba ce zubewa ta yi a ƙasa tana kuka sosai wasu daga cikin mafusatan jikinsu ya yi sanyi wasu kuma suka hau kwasar dutsuna suna jifan suwaiba da shi cikin tashin hankali malam adam ya nufi wajen suwaiba ya rufe ta don dutsen ya daina samunta a haka ya rika janta har suka shige gida don suwaiba har ta sume da ƙyar wasu dattijawan arziki suka samu nasarar koran mafisatan daga ƙofar gidansu suwaiba malam adamu kuwa suna shiga ciki ya zube a ƙasa tare da fashewa da wani irin kuka aisha kuwa cikin azababban tashin hankali ta yi wajen suwaiba da kanta ke tsiyayar da jini ta rungume ta tana kuka Umar da ke can gefe cikin wani irin mummunan yanayi hayaƙi na fita daga jikinsa iska ya bi ya isa wajen Suwaiba tare da shafe jinin da ke goshinta cikin tsananin ɓacin rai ya ɓace. ‘Yan uwan su Malam Adamu da suka zo bikin ne suka yi ƙarfin halin kai Suwaiba asibiti don daga Malam Adamu har Aisha a mugun tashin hankali suke. Wiwi Malam Adamu ya rinka kuka kamar mace. don har lokacin suna jiyo hayaniya a waje akan Suwaib mai yace. Suwaiba kuwa da ta ƙara farfaɗowa kuka ta ƙara fashewa da shi. Tana ina ma mutuwa ta yi ba irin wanda rayuwar da ta tsinci kanta a ciki ba. Kin tafiya gida da suka yi da aka sallame su don suna ma tsoron zuwa unguwar. Sai da daddare suka nufi gidan bayan sun rarrashi Suwaiba da ta dage ba za ta koma gidan ba. A takaice kwanan zaune suka yi an rasa mai rarrashin wani a cikinsu. Ɗaya da rabi na dare Suwaiba na zaune a kan katifarta ta haɗa kai da gwiwa tana shashshekar kuka saboda tuna hirarta da ta yi da Khalid a daren jiya na irin rayuwar da ya tsara mata a gidan aurensu. Ashe burin Khalid ba zai cika ba. Idan da ta san za ta zama silar mutuwar Khalid da ba ta saurare shi ba, da ta daɗe da korarsa. Kuka ta ƙara fashewa da shi sosai tana kiran sunan Khalid. A hankali iska ya fara kaɗa labulen ɗakinta ta fara jiyo ƙamshin turaren Umar. Haka ne ya sa ta ɗagowa da sauri tare da fara waige-waige don ta daɗe ba ta ji ƙamshin turarensa ba. Umar kuwa yana tsaye a gefenta shi kaɗai yake ganinta ba ta iya ganinsa. Huci kawai yake yana kallon kanta da ya sha naɗin bandeji. Hannunsa ya kai ya shafa wajen. Suwaiba da ke kuka ta miƙe da sauri tana waige-waige don ji ta yi ana shafa mata kai. Umar mamaki ne ya rufe shi don bai kawo za ta ji ya taɓa ta da gaske ba haka ne yasa ya ƙara taɓa ta Suwaiba kuwa ta ƙwalla ihu da ta ji ana shafa ta amma babu wanda take gani Umar ya ja baya yana mamakin yadda ta ji shafar da ya mata a zahiri don in dai zai taɓa ta sai ya gusar mata da hankali ta ɗauka a mafarki take su malam Adamu kuwa a guje suka shigo ɗakin Suwaiba ta yi musu bayanin shafatan da ta ji ana yi kuma ba ta ga kowa ba. Malam Adamu da sauri ya tuna bai mata hayaƙi ba, bai kuma kunna mata kaset ɗin addu'o'in da Khalid ya bashi ba. Hakan ne yasa ya yi waje da gudu don ya haɗa garwashi. Umar kuwa ya koma jikin bango yana kallon ba da ta ƙanƙama jikin Aisha saboda tsoro. wani irin hayaƙi ke fita a jikinsa na ɓacin rai da yake kallon bandejin kan Suwaiba. Cikin wani irin murya ya ce, Ki yi haƙuri masoyiyata. Wa'inda suka taɓa min ke har suka yi sanadiyyar da jini ya fito a jikinki sun kaɗe ko a hanya suka ganki ba za su yi gigin ƙara taɓa ki ba. Suwaiba miƙewa ta yi sosai tana karkaɗa kunnenta don duk ta ji abin da Umar ya ce. haka ne yasa ta ƙara ƙulla ihu tana rukunkume Aisha hankali a tashe ta ce umma na shiga uku wallahi ina jin maganar wani wani masoyi ya sarce umma anya ne mutum ce ɗazu na ji ana shafa min kai yanzu kuma na ji muryar wani yana magana umma ko dai ina da taɓin hankali ne ban sani ba Aisha kuka ta fashi da shi tana wallahi ba ki da taɓin hankali sharrin abin da ke bibiyar ki ne suke so su zarar min da ke kuka Suwaiba ke yi sosai jikinta na makirkita Aisha kuwa rungume ta ta yi sosai ita ma tana kuka Umar kuwa mamaki ne ya rufe shi da Suwaiba ta ji abin da ya ce don ya ɗauka kamar a makarki za ta ji magana shigowar malam da katon kaskon turaren wuta ne ya sa ya ɓace don yana tsayawa zai ji kamar ana ƙona shi Umar bai bayyana a ko'ina ba sai wajen yaron da ya fara jifan Suwaiba da dutse. Baccinsa yake cikin kwanciyar hankali. Umar wani irin huci yake yi hayaƙi na fita a jikinsa. A hankali ya ware dogon hannunsa da ke neman taɓa silin. Sai ga wani irin murcikeken bulala a hannunsa. Bai tsaya ɓata lokaci bai fara zabga mishi. Musa da aka fi sani da Scorpion cikin bacci ya ji ruwan bulalai na sauka a jikinsa. cikin tsananin azaba da raɗaɗi ya wuntsilo daga kan gadon ya fara ihu babu abin da kake ji in banda sautin bulalan whip whip whip shi kuwa ganin bai ga kowa ba ya sa yi waje da gudu yana ihu yana gudu yana jin saukar bulalai a jikinsa jikinsa duk ya farfashe fuskarsa ta kumbura tsabar azaba kwanciya kawai ya yi a ƙasa yana mimmiƙewa mahaifinsa da mahaifiyarsa a guje suka yo wajensa don sun ta gaina ta ihu suna jin sautin bulala ba su ga kowa ba mahaifinsa na zuwa kusa da shi ya ji wip a bayansa sai da ya gantsare sabida azaba ya daka tsalle ya yi gefe mahaifiyarsa ita ma a gigice ta yi kan scorpion ita ma ta anshi nata rabon tsabar yadda bulalan ya shige ta waje ta yi da gudu sai da scorpion ya daina motsi umar ya ɓace ya bayyana a gidan su kafi kowa wanda shi ma yana cikin waɗanda suka jefi suwaiban Shima ma baccinsa yake ya dage yana bacci ya ji saukar bulalai ta ko'ina tsabar azaba shi ma waje da gudu yana ihu yana susa duk inda bulalil ya taɓa cikinsa da yake gidansu a bakin titi yake wasu 'yan sanda da ke fatrol ne suka ganshi suka fara ƙoƙarin tsayar da shi har ɗaya daga cikin 'yan sandan na ƙoƙarin riƙe shi ai kuwa su ma suka fara jin wip wip a jikinsu 'Yan sanda su ma tuni suka watsar da bindigunsu suka fara tsere suna ihu don saukar bulalai kawai suke ji ba su ga kowa ba. Wajen su goma sha uku haka Umar ya bi su ɗaya bayan ɗaya zane su ya kukkumbura musu fuska. Ai gari na wayewa labari ya bazu ko'ina akan dukan da waɗanda suka jefi Suwaiba suka sha wanda sam ba a ga wanda ya doke sun ba kuma iya waɗanda suka jefe ta ne suka daku tsabar da suwar da suka yi ba ka gane kamanninsu malam adamu kuka ya fashe da shi da labarin ya kai masa suwaiba kuwa wani irin zazzafan zazzabi ya rufe ta yan unguwar kuwa abin da ya faru da waɗanda suka jefi suwaiba ne yasa suka ƙara gaskata su na cewa suwaiba mayya ce inda wannan karin har da yan unguwar gaba ɗaya yara da manya suka nufi wajen mai anguwa suka ce tashi su malam adamu su bar musu anguwarsu tun kafin Suwaiba ta fara musu ɗauki ɗaiɗai kamar yadda ta kashe Khalid. Don yanzu kowa ya san ya ce, tunda waɗanda suka jefe ta ta bi dare ta zare su da bulala. Ko a tashe su Malam Adamu ko kuma su sa fetur su ƙona gidan gaba ɗaya suna ciki. Mai unguwa kuwa bai tsaya ɓata lokaci bai aika aka kira Malam Adamu da tashin hankali ya sa mishi zazzaɓi. Ƙarfi da yaji, abin takaici kuwa ana ganin su aka fara ihu ana ja da baya ga baban mai ya suwai ba mai anguwa kuwa bai tsaya ɓata lokaci ba ya ce masa su haɗa kayansu su bar garin ba zai yiwu su zauna ir suna cutar da su ba don da shi ma bai yadda irsa mai ya bace sai yanzu ta tabi dare ta zana waɗanda suka jefe ta malam adamu gwiwansa a zube ya rinka ba su haƙuri amma mai gari ya ce ya ba shi awa ɗaya su bar musu garinsu Haka Malam Adamu ya koma gida suka haɗa kayan sawarsu da na 'yan uwansa da ba su koma ƙauye ba suka ɗauki hanyar Mambila. A gidansu na gado suka sauka inda 'yan uwa suka yi ta zuwa suna jajanta musu abin da ya faru da su. Da yake suna da haɗin kai da kishin juna, tuni suka kwantarwa da Malam Adamu hankali akan kar ya damu. Za su nema wa Suwaiba magani, za kuma su yi mata auren zumunci, tunda suna da yawa samarin da ba su yi aure ba. A haka suka fara karɓo wa Suwaiba magani, inda Umar ya rinka ɗaukewa yana musanya musu da wani. Zuwa wannan lokacin Suwaiba ta dawo da mafarkin Umar a tunaninta, har fargaba take dare yayi yi, don yanzu tana farkawa sai ta ga ba kaya a jikinta. Inda Allah ya rufe asiri har yau bai samu galaba a kan Suwaiba ba. A wannan yanayin aka tsayar da maganan auren ta tare da wani ɗan uwanta Harɗo. inda suka yanke hukuncin ɗaura mata aure kawai in ya so duk wani abu sai ya biyo daga baya umar bulala biyu kawai ya yi wa hardo tare da masa girgaɗin rabuwa da suwaiba hardo kuwa hankali a tashe je da ɗaga musu hankali akan ya fasa auren suwaiba haukace musu yi sosai don shi kaɗai san irin tsora tashin da umar ke yi akan dole ya haƙura da suwaiba suwaiba kuwa dama ko a jikinta don dama ta san ba abu bane mai yiwuwa ta ma da rai da aure a rayuwarta gaba ɗaya gani take ba za ta taɓa samun wanda ya zo ta yi ƙaunace ta kamar Khalid ba a takaice dai sai da aka haɗa ta da 'yan uwanta sun kai su huɗu sai an kusa ɗaurin aure sai su ce sun fasa idan aka tambaye su dalili ba sa iya faɗa shi ma malam Adamu tuni ya ce wa 'yan uwansa a haƙura haka a dage da addu'a kawai inda suka ci gaba da nema wa Suwaiba magani don har wajen malamai ake kai ta amma abun mamaki umar nisantar ta yake haka za su ƙaraci ruƙiyar su ce ba su ga tana da komai ba sai dai a haɗo ta da hayaƙi ko rubutu a haka ba ta rungumi ƙaddararta don ko kalmar auren ma ba ta so ta ji gashi makarantar ma ta ƙi zuwa a haka take zaune take zauna ita kaɗai ta ci kuka idan ta tuna Khalid wani zubin kuma Umar ya faɗo mata a rai duk da kullum sai ta gan shi a mafarkin wata rana wajen ƙarfe biyun rana Aisha ta aike ta akan ta kai wa Malam Adamu abinci wajen da suke kiwo. A hanyar ta na tafiya ta fara jin ƙamshin turaren Umar wanda hakan ya sa ta fara waige-waige ta ci gaba da tafiya tana waige-waige kawai sai ta ji an kira sunanta daga baya. Cak ta tsaya cikin bugun zuciya ta juya a hankali don ko hauka take ba za ta taɓa manta wannan muryar ba. Tun daga rufaffen takalminsa ta ɗauko kallonsa har sai da ta dire a kan fuskarsa abincin hannunta ya suɓuce daga hannunta ta ja baya tare da nuna shi da yatsa tana umar to masu kallon mu da sauraro ku ci gaba da bibiyan mu don jin ya za ta kaya ga Umar ya dawo